السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عايز منا كتاب في إظهار أجسام كما إننا قايمكم ما فيه أجسام أجسام مراسل لي da ajisan qati'at shi da akwai shawahid ya suke karfafa waɗannan ajisan mun gama za mu yi takhriji wancan takhriji na mu sacin da ya wuce ina bukata karin bayani akai bismillah malam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yau a sha hudu ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dubu da talatin da biyar a karatunmu na sunan abi dawud wanda muna cikin babu biha wanda wannan shine darasi na uku a cikin babin قال أبو داود رحمه الله حدثنا حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن خويلة بنت مالك ابن ثعلبة قالت ظهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها إلى الفرض فقال يعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قالت فأتي ساعي ساعة ساعة إذ فأتي ساعة إذ بعرق من تمر قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك قال والأرق ستون ساعا قال أبو داود في هذا إنما كفرت عنه من غير أن تستعمره قال أبو داود هذا أخو عبادة ابن الصامت كيو أنا شمكو ما كان باب فرقو تخريج حديث نفرقو وجند مكتي كان كان حديثنا can hadisin nan da ya wuce sacin da ya wuce waya suleiman ibn yasar an salamata ibn sakhar na fata kun gane karatun ko kun manta kun manta ko can farko takarijin farko ba ku gane ba ko an gane ko mu wuce eh akwai eh dewa eh shawahid ne ba ruta maku ba to daga baya za a rubuta an rubuta waɗannan ko suwa suka hassana shi a turmizi ya inganta shi da hakim da zahabi da ibn al da hafiz da hafiz shayi hasan ya hasan ne amma ina da shawahid wanda ibn munzir ya kawo shi mun gama shi mu kara maku wannan shawahid na gan ba ku ma da wannan takharijin hadisin ba ku dai a biya maku macinin zan zo kansa ga hadisi na biyu yake cewa hadasana hasan bin ali karwace hasan bin ali jika manzon allah wannan bashi da alaka wannan daya daga cikin malamin abu dauda ne yake cewa ya haya ibn adam ku gyalaya nan haya ibn adam na ibn idris an muhammad ibn ishaq ku gyalaya muhammad ibn ishaq a nan wurin an ma'amar ibn abdullah ibn hanzara ku sake gyalaye kan ma'amar ibn abdullah ibn hanzara na fata gane an yusuf bin abdullah ibn salam an khuwailata bint malik ibn sa'laba ta sunan matan da an mata zihari khuwailata bint malik ibn sa'laba wata ruwaya kuma ce jamila a ce jamila wani ruwaya kuma ce khuwaila duk ruwayan ya zo kalati ta ce zahara minni zauji ausi bin samit mijina ya mana izhari ya mana izhari wannan izharin farko izhar kenan farko wanda fajitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ashku ilaihi na zo na shakwa ina gaya manzan abin da yake akwai farkon izhar kenan na musulunci na gaya maku lokacin jahiliya abin da ake ila'i da abin da ake kira zihari saki ne shi zancen zihari shine a kwatanta matan ka da mahaifiyanka a dakashin bayanta ma'ana bayanta saboda yadda sun kwatanka kama abun hawa ne yadda saduwa da mahaifiyanka ta zama haram ita kuma saduwa da ta kasance haram a gare ka to in suna sassaki iyalinsu shi su kawo wannan misalin shi matan ta zama saki saki ne da to ila'i kuma rensuwa ne mu ce ke rinsu cewa ba zai sadda iyalinsa ba to tun da lokacin bas da kafarat yamin su kafirci ake yi mutum ya riga ya rantsi lata wal uza wa manata ko ya da wani abin da yake da girma cewa ba zai sadda iyalinsa ba shi ake kira ila'i to shi ma saki ne tun da bas da kafara to ajini ya zo sheru shi biyu bayan can shine zihari mutum ya cire matansa bayan ta yi kama mahaifiyanta to da saki ne she musulunci ya rushe she ya madi shi kafara domin kara a kokoi da jahilai da na ajinin nasu na da shaka rushe ila ikma mutum ya rantse cewa ba zai sadu da iyalinsa ba shi aka ba bashi wata hudu in bai cika ba in bai kafara ba sha aje ma raba su to shi jini kuma yasa kafara in ka rense shi ka yi kafara shi matanka ta zama matanka ba wani saki waɗannan da saki biyu shamar da su daya kafara ta yamin daya kuma kafara na zihari shi matanka tana na matanka ba ta suku ba to anan lokacin shi wanda ya ziharin na farko waila bint malik tana wuri dan faffanta ne shi mutum kuma shekaru ya zo masa shi ne ya masa wannan ya mata wannan abu ce kalat zahara mini zauji aus bin samit suna mijin kenan aus bin samit fajitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ashku ilaihi ina kuka cewa ga abin da mijina ya mu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujadiluni fihi nake cewa ya rasulallah shi abin da yake nufi saki ne amma ni kuma yanzu ya aure ni ina matashi na gama haihuwa yanzu na je gwalgwale ba wani zan tafi kuma ga 'ya'ya shi kuma mutum ne mai shekaru ya zo masa inda za a bi dokan can jahiliya cewa ziharin da ya saki ne kuma murabu kenan to nan sun bi ne ban da abin da zan ce da su kuma na bar masa shi kuma da shekaru ya zo masa ‘ya’yan za su lalace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka nemo mana mafita tun da lokacin jahiliya mangana ta karman manzo Allah yake cewa ba mu da wani badili tun da da urfina al'ada ne duk wanda ya yi zahar da matansa ta suku ne yake cewa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujadilu ne manzala yake cewa ba yadda zan yi da ke bayan da zan yi da ke ta kuma ciki cewa manzala ta kalli abu shi manzala kuma annabiyu bi gairi wahayi la ba baya ce komai shi abin da aka ce ce saboda manzala sallallahu alaihi wasallam baya magana shi abin da Allah ya ce ce wa yaqulu ittaqillah shi Allah manzala yake ce da matan ki ji tsoro Allah dai fa innahu ibnu ammik saboda lokacin da matan take zargi mijinta take cewa mijin ba shi da kirki shine manzo Allah yake ce ki ji tsoron Allah fama barihtu ya ce matan ta ce ina zaune wata ruwaya lokacin da ta zo ta samu na Aisha ta raba kan manzo Allah kashe biyu sallallahu alaihi wasallam dayan nan ta wanke tana tagis tana gyara shi to manzo Allah fuskanta ina waje to ita ta zauna ta yi bayani manzo Allah yana ta cewa ta kara hankuri bayan kuma na nashi ta sake koma dayan tana gyara shi ta sake maimaita mangana na nashi ta ce wasu kalmomi da take fada ma ba na fahimta amma allah shi ya ji ni ban ji ba to ana ta fama wannan manzala yake ce da ita dai ki kara ankuri hatta nazal qur'an har qur'ani ya sauka mai qur'ani ya ce yace kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah yace hakika shi kad ya shiga filu madi ina nufi takidi ne fadi hakika sami Allah hakika Allah ya ji me ya ji qawlan lati tujadiluka wanda take mujadala da kai kana gaya mata tana marma fi zauji a shanin mijinta to allah shi ya ji to me hukuncin shan laiki cewa to ba saki ba ne wancan an soki wancan rayuwan da suke yi na da an ya riga ya ji kukanta an ya ji abin da take ciki to an ya ci fakara shi manzo Allah ya gaya mata me ya gaya mata ya ce Allah ya canja ma ba saki ba ba za a raba ku ba saboda rahama Allah da to sai abin da yake cika ajinin Allah she allah ya ce to shikenan an rushe wancan sikin wanda wancan sikin da mutum ya yi ma matansa zahari sikin shi allah yake ce to ai kafara me ya kafara ya a ci ka ba ya ce ki je ki gaya mijinci in ta bawa kalat shi ta ce la ba zai samu ba soho ne kaga auren zumunci ina da wani matsayi daban kaga tana zargi mijinta cewa ba shi da kirki ga abin da ya yi kuma ta sake shi amma lokacin da manzo Allah ya kawo hukuncin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta sake kuma tana kare mijinta ce bashi da komai soho ne bashi da komai in ka gan kana zama da matanka lokacin da ba tausayi ba ta tosaya maka ba ta tosaya maka ta sace maka kaya ta maka tabziri ba ta kyautata maka kuma ba soyayya to gara ku rabu domin aure guda biyu shi ne tafiya to sayawa to sayawa da rahama kuma da soyayya to mafi yawa soyayya kan kare bayan an yi angoncin lokacin da tana yarinyar kaganta jiki na rawa to wannan an kyankyasa biyu uku shigagen wannan soyayya ya tafi to abin da zai saura shine to sai da rahama kun shaku wani abu ya same ta awaye na zuba maka kuma ita kaga abin da ya same ka awaye an shaku kuna da yaya to wannan rahaman shi zai kai ku lahira to in ka ga matanka tana nema ta zuba maka maganin bera to ka ga dubiyun babu ba to sayawan kuma babu rahama ku kuma ba ku aji ma ita fara ce doguwa shi ka ringe ba da shawara akan wakan lawa ba wani addu'an da za a yi ba ta na to shi ka samu kanka a cikin kaburi tun da ba ta son ka magana ta kare ko rabu sha'anin mata yana da wahala wata take gan su biyar amma har yanzu wai ba ta son mijinta mata ba ta addu'an da za a yi a rabu lafiya su biyar wani irin soko ne ko rabu in ba haka ba wata hana abun ya taso shi ta kashe ka ku biyar amma har yanzu bata da nusuwa ba ta son ka wata take cewa tana auren amma yanzu ta kasa nusuwa ita ma na ya ta shida ko menene ne saurayin ta na farko har yanzu suna waya tana son sa ce ba ta son wanda yake gabansa tana son saurayin ta na farko to mutane don mene aure dole eh don ba ku yi ba don ku yi hankali eh billahi lazim gan ita take gayam da kanta cewa saurayinta farko ita take bugu masa waya ta kyankyasa ya sun kai shida gida amma yanzu ina ga mijin kumfo ne mijin ba ban da ya dami wancan farko take so mata suna da abubuwa zuci suna aji, in ka gano wannan karatun to ka maganin ka yi osiri in ba ka bata son ka bata ne ya'ya shida kuma har yanzu tana dauka waya tana buga ma saurayinta da farko aka raba su ashe kai kana nan kai bak da wani amfani ni amfani naci to anan inda ba to sai a cikin aure ba ba aure ba ne to anan ta ce layaji shi mijina ba zai samu ba to akwai tausayi ko da mijin ba shi da kirki ka san wasu mazajen ba su da kirki wata take ce da ni shekaransu ɗaya ko magana baya gaida ita ana gidan za a ce da ita amma gaisuwa babu bai zai sadda ita ba ba ruwansa da shi shi namiji ne kawai namiji ne in zai shigo shi ya gyara mura <clears throat> wai zai shiga ke na zaki ne wai aure kuma ke yi eh, kaga mutanen wani irin rayuwa ne wani ice la yajid qal shi manzan ya ce da ka ce da shi fa yasum shahrain mutatabi'ain yi azmi wata biyu a jere shi sa nake gaya iyaye ku daina daura aure dab da ramadan kamar yanzu don matasa suna kuka an daura aure a cikin watan rajab da shaban kare azumin suke yi sun fada karara sun da bana gaisu waya ake yi sun ce duk angoncin da ake yi a watan karshen shaban to kare azumin suke yi domin ita yarinya bata daga doka aure da ta watan shaban ko sati biyu an shiga azumi shi da safe ta yi ado ta rinke zazzare ido shi kuma mijin dama dama na bukaci ne dama azumin bai ji jiki da azumin ba shi ka gan ana ta saba ma Allah in za a azumi a azumi in za a auren a yi kafin wata shaban kafin wata shaban ya zo an gaji to amma yi dab da sati biyu sati uku a shiga ramadan nan akwai walakin wallahi kar ku yi wannan ba kyau ban ce haram ba ne amma ku taimaka ike cewa kalat ya rasu rasula bayan sallah ka gan ba wani azumi ko tu shawar makara yi shi waye tambayi <laughs> kaga bayan ana gama sallah ka gan lokacin makansa ya dan yi saboda azumi ya make shi to sha a daura auren kaga wannan akwai dan imani kanan zai karasa situ shawai yau gobe daina ita fama amma yanzu na lafiyan sakalo an ce watan shaban kwanago ana bikin ana kai matan sati dai a shiga ramadan kaga za a yi wani abu ita mace ba ruwanta da doka tun da ita ango amarya ce shi ta tashi da su ba tana su ba ta yi ado ta sa jambaki kuma kana zaune ba kowa gidan ya za a yi kaga saboda haka a ringa irin bikin na irin bikin na watan watan watan shaban na a ringa ji tsoron Allah eh eh ah, a kan Allah fito da wuri ina da wurin zuwa ne wa ya ce fito da wuri fito da wuri dalili ne a can zaka kwana ne yake cewa fa yasum shahrain mutatabi'ain qalat ya rasulullah innahu shehu kabir kagen to sai ya ce ya rasulallah shekaru ya zo masa ba zai yi azumi kwana 60 ba ba zai iya ba to matasan da suke kira azumi ba wanda zai yi kwana azumi 60 talatin ya kasa a ce yi 60 to saboda saduwa da mace a cikin watan ramadan ba karin bala'i ba ne don ku sani kuna gan rayuwa mafarki ne fa dududu in ka wuce talatin zuwa arba'in to ka canja kenan in da muna karatun kur'ani karanan nan muke karanta muna arba'in daga wuce arba'in shi kage don kai fara wani mushi haka ka fara tafiya kenan sittin eh, hamsin da wani abu shi ka hada madeji rayuwa in ma hawan gini ko wani abun nan ko dai wani abu ko dan sukari a ringa hada da kwaya kuna ta tafiya to shi maneji shi tafiya lokacin da kana shekara goma sha shida to lokacin kana ga ko wani abu ya sage ka karewa yake da kansa ba shi an sa magani ba to lokacin ba baka da sisi ba wanda yake son ka goro ne kai zaure kake kwana ba wanda yake son ka ba sai kowa yake ba lokacin kuma kake da lafiya shi ka ta yi an kai 25 shi a san maka mace to wannan lokacin kuma shi ka fara tunani ya za ka yi kana neman gida kana neman abun hawa kana neman mota kana neman ka zama yaron wani ka samu kana neman arziki kana fama da wannan lokacin kuma kana kyankisa matan tana zuwa asibiti baka da sisi goro ne kai amma ka aure daya kana ta fama to kana wuce talatin shi ga kuma arziki na zuwa lokacin ka fara dadi kuma an ma haihuwa arba'in to shi ka gan mushkila ya fara ita ta gama haihuwa guda biyar kuma na zuwa asibiti kuma kana so ka kara hamsin ka fara tafiya kenan duniyan ta kare hamsin shi ka ringa hada da magani kuma ka samu jikoki shi ke na shere gima a gida shi ka ta ihu shi ka tafi kaburi wannan shi ne rayuwa lokacin da kake da karfin tsayan baka da ko kwandala e baka da komai lokacin da kuma yanzu ana son ka kai ka amsin kana da gida kana da mota kana da komai kuma ba wanda yake son ka ka gama yawo ta rayuwa kenan yake cewa innahu shehu kabiru soho ne ma bihi mina siyam ba zai iya azumi ba kala falyutim sittina miskinan ice da miskinai guda sittin to ce da miskini zan zo kansa amma mafi soki yadda manyan malaman suke faɗa shine kana da dama ka tara miskinai guda sitin a farunka a dafa abinci mai lafiya da naman kaji irin manya-manyan kajin nan a zama da su su ci a ba su zo burodo su tashi sittin tuka gama ya fi soki dama manya malamai haka suka so ka kirga matasa wanda suna fakire wanda ka san su sun kai shekar ba su taba ci tuwo shinkafa ba shi rana iji shi ka saya ka yi da lamin lafiya da nama ka raba mutum biyu biyu biyu su ci su koshi su ma addu'a su tashi ta yafi to ko kuwa ka ba su sa'i daya daya kwanon daya daya ke na shinkafa ko kuwa rabin kwanon muddin nabi guda biyu muddin rabin kwanon ko kuwa muddin daya daya ko rabin mudu zan zo a kansa abinda ake kira ciyarwa dai to amma aula mu ce ce da su dafa abincin koren su aka yi aka ce ka ce da mutum goma ka san buhu ka san shinkafa kwano uku ka san manya kajin na ka dafa ai ma min kuka ka kira mutum goma eh shinkafa a dafa su ci su ci su yi gyasa to shi ka gin ka samu lada su tafiyan su don muddin ka ba wani muddin shinkafa ma zuwa ya sar da shi zai yi bashi da wani zai dafa masa ce falyutim na miskina dalle na shi miskine guda sittin daban-daban ba za a tara ba mutum daya ba sittin kuma duk fakire ne ka sai yadda zaka nema shi ma ba ne daban ka ta bin gida ka nemo miskiniya ka ce da shi shi ma wata an zaba ne daban ba za ka ce da mai kudi ba shi miskini daidai har guda sittin an ce kalmi miskini yanzu ya eh, zaka sha mamaki a Najeriya na kowa miskini ne amma akwai wanda yake ci shi ka tattara suka zo ka sa su ci kowane daya in ka ciyar da mutum hamsin da tara bai yi ba shi ka sake ciyar da su su ci zaka ciyar fakirai kuma karat ma inda homin shi ya ce wallahi wannan sittin nan ba shi da komai a gidansa ba zai yanta wuya ba ba zai azumi ba ba shi da abin da zai bayar ma inda hu min shay yatasaddaq bi qalat fa utiya sata izin bi arak min atam shi aka kawo ma manzala sadaka kyauta kasan manzala ko zakanin aka kawo baya ci arak shine tanka kasan tanka ana yin jakar tanka kuma Eh, sarka yadda da iyayen mu suke aje kaya ciki ko gani tanka dabinin ko tanka na abin nan eh, taska suke yin sa sunansa taska ne eh, ina da wurin kamawa haka taskara ake cewa taskara ne ko hanya an gane karatun kuwa ana yin shi ne lokacin da ba kwaci ba komai shi ake yi kuma da shi ake mai da shi jakar zuba abinci a ciki kuma ana mai da shi kuma aje kayan ajiya to ne arak ne abin da ake zuba dabino kai. kun gane karatun kuwa hmm. eh? adugo aina yaren kudu ne wannan eh? adugo wannan yaren kudu ne adugo ga shi ikhtalafa ulama wani su ce adugo adugo adugo na kuma yarbanci kadan eh kun gane wannan abun kuwa eh ka sa abin da ake tankar tabarma dai ko shi sa ake kundo kwando ake cewa kun san kwando dai kuwa eh kwando dai da kuka san shi ina da ka ina da wajen rikewa guda biyu haka da to shi ake kina arak to babu gane ba ku tafi saboda ku dama ike cewa ya ce ta ce aka kawo dabino a cikin wannan a cikin wannan taskan kuntu ya rasulullah she ta ce ya rasulullah fa inni uinuhu wanda aka kawo she matan ta ce ni kuma zan sake taimake shi ana ta kage matan ita aka saka ita ka cutarwa amma tunda akwai zumunci da tosai an kawo ma manzana manzala ce a je a ce da miskinai guda 60 shi ta ce abinda manzana ya bari ce ni ma zan kara in je in bashi to wannan shi ake kira soyayya an gama haihuwa fa shi kuma ne kikiro sharon shi ya mata amma duk da haka tana su ta taimaka sai ta ce fa inni u'inuhu bi arka ahar zan kara masa wannan taska guda kala ci manzan ne ce kadi ahsan kin kyauta dama kyautatawa shine zuciya mai kyau yan wa ko da mata ba su da kirki su amma ka saki mace kana gan siffanta ka gan kasa ta cikin program rayuwa musamman wanda suke da ya'ya takwas ya'ya bakwai saki a rana ka sake ta musamman irin saki naku saki uku ta ina za ta tafi in ta je gidansu kanninsa za su fara dukanta ya'yan kwas lalace lalace kaga hawan gine kama ta shi da a kuri da su haka ma dama tana da jini ba ta da sharri ba ta faskanci to a dai maneji ba haka ba shani mata yana da wahala allah ubangi samu dace she ya ce kad asanat izhabi manzala ce ki tafi fa at'imi biha an ki je ki wakilce shi ki je ki ce da ne guda 60 warji ila ibn amik ki koma wajen dan faffan ki shikenan aure an rushe wancan ba saki ba ne wannan karatun ya nuna cewa izhar da saki ne yanzu ba saki ba ne qal sheti wal araku situna sa'a cewa arakun nan shine sitina sa wannan kundin da ake cewa an zuba ciki da an auna shi zai zama kwano 60 ne to wannan ziyadan munkari ne baya cikin karatu wal sitina sa'a baya cikin hadisin fasarin kuskure ne wannan Ku ja wannan ziyazi shazi ne bai tabbata ba ina fatan gane to sha abu daud yana kawai kawo muku ilal kala abu daud fi haza inna ma kafarat anhu min gairi an tasta'mirahu ya ce man abu daud yake cewa abin da ya sa ita ta fito mata abun fara ba tare da an nemi izininsa ba saboda manzan ya yarda cewa ta ji ta yi shi ku kara wannan kun gane inna ma kafara ta anhu ita ta yi kafaran na eh, abin na min gairi an tasta amira ba tare da an nemi izininsa ita nemi izininsa ba saboda shi ku kara saboda manzan ya mata izinin kuna gane wannan da izinin manzan ne manzan ya ba ta izinin ba lalle ba ne mishin isin mai ake ciki to na fata kun gane kala abu dawud shi abu dawud ya ce haza shi ku goma karatun can wajen ce zauji aus ibn samit ce to shi wancan mutum da ya yi wannan abin nan sunansa ya ce ahu ubadat bin samit shi aus dan wa ubadat bin samit mashhurin wannan sahabi dan wansa ne shi aus shi sunansa bai yi shuhura kama ubadat bin samit ba wannan yana fito maka wanda ya yi ziharin nan dan wa babban sahabin da ake kira ubanatun ibn samit na fatan gane to shi mu koma sanadin sanadin farko shi muhammad bin ishaq ya yi mu ana ana nan na zuwa ya haya akwai sai na zuwa can muhammad bin ishaq ya yi mu ana ana nan shi kuma mudallisi ne sarakai na sababa da'afanci hadis na biyu ma'amar bin abdullahi bin hanzala shi kuma akwai illa kansa shi ma'amal hafiz ya fada cikin mizan ya ce ya kasance fi zamanin tabi'in zamanin tabi'ai aka san shi amma malayu yuraf ba wanda ya san shi da hadisi na fatan gane shi ma'amar ibn abdullahi ibn hanzara majhul ne ba san shi ba shi hafiz ya ce ya rayu ne zamanin tabi'ai amma la yuraf ba wanda san shi na fata an gane hafiz yake cewa majhul ne saboda ya fada cikin mizan yake cewa ya rayu zamanin tabi'ai amma ba wanda ya san shi shi daga baya kawo hukunci kuma ya ce shi ma'amar ibn abdullah ya ce makbul ne inda mutaba'a ya ce hadisinsa an samu mutaba'a za a karba hadisinsa wa ila fa huwa layyin kuna gane karatun kuwa Mun gana nawa kenan majhul ne la yuraf ya rayu zamanin tabi'ai ba wanda ya san shi to da ya gama cewa majhul ne shi ya koma baya kuma ya ce shi ya kasance makbul ne wani ka'ida ne wajen hadisi makbul ne inda mutaba'a in an samu hanyoyi ajisi sun karfafa nasa sha saurari ajisinsa shi ne ya ce makbul ne inda mutaba'a wa ila in ba samu taba'a ba fallayin hadis hadisin sallallauni ne saboda ya zama da'ifi hadisi saboda haka ga mu ana ana na muhammad ibn ishaq gashin ma'amar kuma an ci majhur ne la yuraf amma da sharci makbul ne inda mutaba'a inda yi mutaba'ansa wa ila fallayin hadis mun sami illa nawa kenan illa guda biyu kenan to amma abin da ya sa malamai suka hasana hadisin akwai shawahid wanda ya zo ciki daya daga cikin ku akwai hadisin salih ibn kaisan fi tabakat ibn eh, na ibn sa'ad akwai shi ya karfafa mursal nema shi ma wancan amma ya karfafa wannan an samu taba a kenan na hadisin ma'amar ibn abdullah wanda hadisin da shi ibn sa'ad ya kawo tabakat na ajis hanyar salih ibn kaisan shi ma mursal ne amma mursal sahihi ne ya karfafa wannan hadisi na gan ba ku rubutawa Allah ya soke muku ko da wasan boko ku ringa rubutawa amma kun zauna ana karatun kuna zaune kuma daga baya ku tambaya akwai mutaba mutaba'atin da aka ce shi ma'amar za an ai mutaba'ansa hadisinsa makbul ne da karba na fatan gana akwai mutaba da yake nan akwai mutaba na biyu wanda ya zo imam bai haƙi kuma yi maganansa shine mutaba'a shine muhammad ibn muhammad ibn harmala shi kuma hadisin ma shi ma mursal ne to shi mai karfafa wannan hadisin na ma'amar ibn abdullah mutaba guda biyu aka samu akwai mutaba'a da na muhammad ibn harmara a cikin bai haƙi da kuma mutaba'a na salibun kai duk marasil ne amma suna karfafa wannan hadisin ma'amar ibn abdullahi ibn hanzara na fatan gane to akwai hadisi kuma marfu'i na wajen na aisha wanda kuma na aisha a cikin ibn maja wanda shi mai karfafa wannan marfu'i ne wanda ibn maja ya ruwaito shi daga urwa daga nana aisha radiyallahu anhu wanda yake karfafa wannan macinin hadisin muna da shawahid da mutaba guda uku kenan hadis mutaba mun samu wadannan mutaba uku wanda zai karfafa mangana hafiz a cikin mizan kai hanya kun gane karatun kuwa maimaita mun ji daga muryanka ba al'aura ba ne na ɗaya akwai an ana ta muhammad bin ishaq mm. kuma mudallisi ne kuma ya a nan gurin na biyu mm. akwai ma'amar bin abdullahi bin mm. hanzala hafiz hajar al-mizan ya ce majhulun ne ya rayu a zamanin tabi'ai amma dai ba a san shi ba da harkar ilimi dan haka ruwayarsa ana karɓar ta inda mutaba hmm. amma idan ba a sami mutaba ba to falayun hadisi hadisi sai yana da rauni hmm. sai dai hadisi yana da shawahid guda uku na daya wadda ibn sa'ad ya rawaito a cikin tabaka hmm. da isnadi mursal sahihun sai ta imamu al-baihaqi ta ma a cikin sunan al-kubra shi ma mursal sai ibn majah marfu'an daga urwa daga nana aisha to kana da kyauta ka eh kana da kyauta sabar ka zo ka karba kyautan Allah ya raya mu masu shurun na su mutu da bakin ciki kawai kuna zaune kama ana wasan yaran nan shi shiru kuke yi kuna gane karatun kudan motsa na'am e majol ai akwai jahalan da bai kai daren da ba san shi ba to amma jisinsa shine yake cewa shi ga illansa amma in aka san wata hanyar da ya karfafa hanyar da yake yi ai ba san shi ba ai wannan hanyoyin shi zai fito da shi na fata kan gane la yuraf amma shine hafiz ya kau ka'ida ya ce makbur inda mutaba la yuraf amma makbur inda mutaba ka ga yin jahala kashe biyu ne inda ka karanta a cikin mustalah hadis bai kai wajen da shi kenan an yadda shi buhu shi sa hafiz ya ce makbur inda mutaba'a shansa mutaba na kaisani sahla ibn kaisani an samu taba muhammad ibn harmala a bai haki an samu mutaba kaisani a cikin tabakatul na kubra kuma an koyi na ibn maja na urwa waɗannan mutaba suka karfa hadisi ya zama a san hadisi sahihi banda wannan kuma ibn jaru da ya inganta shi da ibn hibban da hafiz kuma ya ce a cikin a bari ya ce hadisi hasan da waɗannan shawahid shine ibn jaruj ya ce hadisi sahihi ne da ibn hibban da kuma hafiz a cikin fatuhu bari na fata kun za ku gane wannan karatun to wannan karatun me yake nufi ne cewa an rushe hukuncin jahiliya babau cewa mutum da ya ce da matansa bayan ki ya kasance kuma bayan mafiya ta ce to wannan ba saki ba ne ko da yana nufi saki ba saki ba ne ko da ya furaici cewa saki ne ba saki ba ne tun da dama saki ne can she musulunci ya zo ya rushe shi saboda dawo da mu bayan jahiliya la za mu zo mu faɗa kaulin na malikiya wani su shashi imam maliki malikiya ba malikiya sun ce zihari in an nufi an nufi da shi saki ya suku kuma sauran malamai sun ce la tun da an rufe kofa ko ma me mutum ya ma matansa zihari sha amma da shi kafara amma saki la shi dai canja wani lafzi daban na fata an gane wannan maganar malamai ne zan zo mu yi bayani akan wannan wannan ya nuna cewa kuma cadda sitina miskina in ma za a zo wani ce sa'i eh, eh, ne ma'ana kowane miskini da yana da kwano da yake na wani su kuma cewa ba shi ba ne to za mu zo kansa allah yarda karanta hadisin nan daya قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو العسبق الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نهوه إلا أنه قال والعرق مقتل يسع ثلاثين ساعا تو كاغا هذا أصح من حديث يحيى بن آدم تو نني هيا bana ce da ku ku can abin nan yake cewa nan ajisin har yanzu dai ga can da aka ce aka ce an ce da kai muhammad ibn ishaq a can an ma'amar to ba can an ce ruwayan da ya ruwaito shi ma'amar shine tomat kubra ba sau shi ma'amar majhul ne na fatan gane to ibn ishaq ya sake ruwaito a nan amma ba da wani hanya na ma'amar ba muhammad ibn salama shi ya ruwaito wajen muhammad ibn ishaq bi haza isna nahahu ila shi amma ba wajen ma'amar ya rubuta shi kuma mursal ne sahihi ne shi ya ci cewa araku miktanu ya ce araku shine miktan miktan ma'auni ne wanda eh, abin nan da ake zuba zambil ne wanda ake zuba kaya ciki shi ma kuma wancan miktan in za a gani wani jaka ne da ake zuba kaya ake zuba amfanin gona ciki shine miktan ya ce araku miktan ne ya sa'au talatin sa'a daidai da sa'i talatin ne ta ga miktar nan e araku na ashe yana da bambanci akwai na girma akwai na sakasaki can na sittin ne wannan kuma na menene ne na talatin na za a zo akwai na sha biyar ma tunda za a iya hada su za a yi wasu malamai sun ce wannan arakin nan kawai goma sha biyar to shi ma ziyadan tafsir ce wal arku miktarun yas'a salasina sa'a shi ma shazi ne baya cikin wannan a karatun tafsirinsa bai zo wajen hadisin ba to wannan kala abu dawud wa haza a min hadisi yahya ibn adam ya ce wannan hanyar da muhammad ibn saka ya koro shi shi sun da ruwaya ba waje ma'amar ibn abdullahi ibn hanzara ne ya fi inganci amma ba ana nuni fa shi ma sahihi ba na a'a ya fi dama dama ne shi ma mursal ne sahihi wanda yake karfafa hadisin a can hadisin farko na fata an gane hmm. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبان قال حدثنا يحيى يحيى عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني العرق العرق زنبيلا ياخذ خمسة عشر ساعة إيه هاي عنده متابعة يعني جسم فرقه أكيد متابعة كأجنن يأتي أخبارنا أبان a bana ku gyalaye zai fito sunansa can karara da ifi ne shi ma akhbarna yahya an abi salama ibn abdurrahman kal shi kuma kaga wata hanya da daban wanda zai karfafa hadisin farko mursal ne sahihi wanda yake mutaba wanda ku ce hadisi sahihi ne mursal ne amma yana da mutaba ya ce mana arako zambil zambila shine laraba suke kira jakan leda yadda ana kira menene zambil jakan leda ana kira zambil to ya nuna cewa duk jakar da ake zuba amfanin gona su ne zambil zambila yanzu ka je laraba a ce ne zambil ina nufi wannan jakan leda shine zambil ma'ana jakana da ake zuba abubuwa a ciki ya ce to arak sunansa zambil ya hudu hamsta ashar sa'a ikan doki sa'i goma sha biyar an samu guda nawa ke na manan na sittin da talatin kuma da sha biyar duka wannan kirgan nan bai tabbata ba adadin ku sha ku sake gyalan ku ce ya huzu hamsa ashar sa'a shi ma bai tabbata ba wannan sha zine waɗannan daga tafsirin arakun nan ba wanda ya zo sahiha a kansu na fada kuna gane karatun to mu ci gaba قال حدثنا ابن سرح قال حدثنا ابن سرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيئه وعمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي, فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر ساعة قال تصدقني هذا قال يا رسول الله على أف آخر مني ومن أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهلك إيه كاغا إيه. قرأت على محمد بن وزير المصري إيه. قلت له حدثكم بشر بن بشر بن بكر إيه. قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر ساعا min sha'irin it'ama 60 miskinan mm. kaga yanzu wancan ajisan na ake ta fama sai mu gama tuku ike cewa gashi kun sai masai dai ibn lahi'a gashi karara ya fito nan shi cewa umran ibn haris kage umran ya kare wancan ruwayas da ibn lahiya da umran suka ruwaito wajen bukairi ibn ashja saboda haka ba za a itibara kan ba ta fara da bihi ibn lahiya shi kare bane shi ce an suleiman mai yasar kagin nan bukari mun ibn Ashiya ya yi mu ba a karatun can da aka ce akwai ta farko tun da an ce can wannan malamin da ya ruwaito farko a jisun cewa suleiman mai yasar an salmata bin sahara ka akwai ta na fata an gane bai ji wajen salmata ibn sahar ba wannan ya nuna mutaba'ansa kenan shi ne ke cewa bi haza khabar kala fa uciya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tamr aka kama manzala dabino fa atahu iyahu shi manzala ya ba mutum nan wa huwa karib min 15 sa'a ya kusa sa'i guda goma sha biyar kala shi manzala ci tasaddaq bi haza fa kal ya rasulullah a ala afkar mini wa min ahli fa kal rasulullah kullu anta wa ahluk wannan shi kuma hasan ne bi shawahid to amma akwai magana kai can aka ce ita matan ta zo ita ne aka bata shi ta ce zan je in kara ko ba haka aka yi ba shi ta tafi ta bayar to wata ruwayan farko lokacin da kur'ani ya sauka shi manzan ya ce a kira mijin ma don a karanta masa to lokacin da ta zo an gama ta yi musu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta tashi ba ya sauka to da waye ya sauka shi manzala ya karanta mata ya ce ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi to amma tun da hukunci ya da shi manza ya ce to sun gama da wannan ajisi shi na ne muka yi farko ta je ta cika ta yi kaza shi manza ya ce to a kirawo mijin ma a karanta masa to nan wannan ya zo da aka zo aka karanta masa shi shi kuma ya ba da bayani yadda matarsa ta faɗa farko wannan shi ne annan manzan ya ce gashi yadda za ka ya ce ai ba wani fakirin da ya kai ni da iyalina wannan ba ta nakuda ciki don wancan sun gama da matansa ita ta zo ta kara amma manzo Allah ce a kirawo shi a karanta masa shine jawabinsa anan wannan shi kuma Hassan ne da hanyoyi daban-daban shine Abu Dawud yake ce karatu ala Muhammad ibn Wazir al-Misri kuntu lahu hadathakum Bishr ibn Bikr akhbarna Auza'i na Ata an Aus kagan shi ma mursal ne akhi ubadat bin samit anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam atahu 15 sa'a min sha'ir it'am 60 miskinan shi ma kaga ina nufi uski ya ni sa'i goma sha biyar ne kuma sha'ir wannan arkama ne ba wancan ya dabino kuma wannan arkama ne waɗannan hanyoyin an ruweto su ne karfafa wannan hadisi wasu suka ce arkama aka bayar wasu suka ce dabino aka bayar wannan kowane ya ruwaito ɗaya daga cikinsu da akwai kure dabino ne aka bayar na fata an gane mu ci gaba قال أبو داود إيه؟ وطاع لم يدرك أوسا إيه؟ وهو من أهل بدر قديم الموت مم. والحديث مرسل مم. وإنما رواه عن العوزاعي an ata an na ausan mhm. kagin nan wurin ajisin da ike cewa karatu ala Muhammadu wazir ajisin akwai mangana kansa saboda me karshe ce akhbarna auza'i akhbarna ata an aus ka gane aus de sahabi ne dan wan ubaratu bin samit ne na fata gane shi ce shi ata tabi'i ne lam yudrika aus bai samu zamani ba su yi zaman da aus ba wa min ahl badr shi aus wanda yayi wannan ina daga cikin mutanen mayakan badar wannan ya nuna cewa mutum ya yi abin kirki ba zai saba ma Allah ba zai saba ma Allah badar in ajanna ne amma ga abin da ya yi bayan ga abin da ya ma matansa shi aus wa min ahal badar kadim sun ne farko farko wanda suka yi yaki tare da manzan Allah badar kadim al-maut ya mutu cincin saura a ata bai same shi ba saboda cewa ajisan an ruwaito wajen a gare shi mursal ne wa inna ma rawahu an auza'i an ata an aus na fata an gane wannan duk mangana ce wanda yake nuna cewa marasin ne ina karfa jisin farko ne duk marasin sahihi ne bi shawahid na'am قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروه أن جميلة كانت تات عوص بن الصامت وكان رجلا به لمم فكان إذا اشتد لممه ظاهر من, من امرأته فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار بكو كأجنا كما إتوا حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن هشام ابن أروى أن جميلة كانت تحت أوس بن صامت jamila ta kasance tana karkashin ausi bin samit to kagin nan wurin can aka ce huwaila ko yanzu kuma an ce jamila to wannan jamila siffanta ne huwaila kuma tasirinta ne ana kiranta jamila a hayanan siffanta ne ana kira huwaila ta kuma don sunan bai ci karo ba na fata an gane ta kasance miji kana ragin bihi laman sun ce mutum ne ya kasance ba lamam na taba hankali ban don lamam a wajen larabawa shine musuwa mutum ne yake dan musuwa kadan amma lamam anan ba musuwa ba ne ma'anan lamam ina da ziyadan shahawa na ziyada ina da shahawa na karin shahawa da yawa yake cewa bihi lamam fa kana idza lamam hu zahra min imra'atihi ne shahawansa ya ringaye shi a cikin ramadan shema matansa zihari fa'azar Allah azza wa jalla fi kafara zihar shan la tuku ya kawo kafara zihar cewa matansa ba su rabu ba na fatan gane wannan ma hadis sahihi ne bi shawahid tun da ba kwa sun a ringa fada maku shawahid mutaba'at mu karanta daga baya wanda yake so shin karanta mu ci gaba kara zazzarmin do na gani ba kwa bukata ne to to bismillah قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله wannan shine mutaba na can wani na gaya maku can eh shi dai a ci gaba mutaba'ata ake yi da su shi amfani abu dauda kenan ilimin ilal ne ke koro maku da kuna da kwadan abu da duk abin da nake cewa marasil ne sahihi ne shi ku tambaye ni a kowar maka me yasa aka yi marasil ne amma ba ku bukata kuna gani karatun da soki a gaya maku macin da ku je ku yi ibada da shi Allah ya saka maku da alheri to mu ci gaba ya ne menene kuma قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان قال حدثنا الحكم بن عبان عن إكرمة أن رجلا ظاهر ظاهر من امرأته ثم وقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت قال رأيت بياض ساقيها في القمر قال fa'tazilha hatta tukaffir anka to ku gyalla yana fa'tazilha hatta tukaffir anka do akwai hukunci zan zo kansa ku jalla kan wannan hukunci domin koro mangana malamai wanda zai taimake ku to wannan hanyar hadisin farko dai hakan ibnu abana da'ifi ne saduku na abid walau auham saduku ne abid lahu auham ina da wahami da yawa wajen hadisi amma mutum yawan ibada ne ibada ba ce komai shi sa mai yawan ibada daban ilimi daban za a ga mutum abidi na amma bai san komai ba bai sai ya yi karatu ba ana so abidi hada ilimi don yawan ibada ba ilimi shi ke sa a yi bida'a kuma ilimi kuma ba ibada asara ce da tabewa sha ga mutum kullum ya san hadisin sahihi hadisin da'ifi amma ko raka ta ba ya yi wannan wahala zai sha banza ba yadda za a yi ilimin babu aiki za a zama lafiya to haka ne wanda kuma ya sa ibada kullum a cikin ibada yake amma bai san komai ba yanzu na shi ibida don zai kwashe kwashe zai ta yi wannan shi zaka ke gan a nan kasa muke bida da yawa masu kokarin ibadan ba su yi karatu ba shi sa ko alherin shi zazzare do a yi kuna zama ce to a yi addu'a shi wai zai ba malama a yi addu'a ta wace hanya wa ya ce a yaduwan ha kawai kowane abu sha a ta yi gaza kawai ta yi ma dama ina gan mai kyau ne wannan ba zai yi ba kuma talibin ilimi kuma da yake da ilimin ya take daidai da katon fagiri baya yi ya san da'ifi ya san sahihi ya san fita ya san shiga amma wajen ibada da mu'amala ai shi da dan ta da ne ka ga bashir wani amfani gara a ganka karatu na tafiya da aiki shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin sahabai su aiki shi dai su kokoi da manzo Allah sallallahu an zo wajen kiyamun laili to ya riga su an zo wajen azumi ya riga su azumi hadda shi ma kwana biyu ke yi fagen yaki kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fagen yaki she hau alfaddare ka ga wani mai ganganci ne ba ta gudu ita duk ana gudu doki zai iya gudu amma alfaddare jaki na amma alfaddare baya tana sai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehin Ali yace ana ji karfin da manzo Allah yake da in yake yaki ma wajen sa ake sayawa duk abin za a gaya manzo Allah ina riga ka kuma kyautai kan yi kyauta baya ma ya samu abinci a gidansa to kai ka zo karshen zamanin don ka haddace wani aya ko ka haddace wani hadisi amma ko zikiri safe baka yi zikiri yamma baka yi wai kana shiga zaka shiga aljanna kai malami ne ko gogo ba za ka je ba ka saya ka yi aiki da karatun kuma kuma mai yawan ibada ka gan shi kullum salla yake na firfiri da yawa da saraka da zikiri eh, a kwakwashi a kwasa a ninka duk ko a doko he jini mu ba jini fada ba ne ji ahalar waya kafin da amuri wa nahi ba a kwashe kwashe cika a jini mu sak ike sha'anci ka yi shine da ladan na fatan gane to sannunku shi toshe mu tashi shi haka mai ibn abana zan tashi a kansa ka gyalai don a fada hukumci hukumcinsa sha karasa inganci ta amma insha Allah muna gamawa zan koro akan talaka a can kowai karba wajen malam salisu ishe eh, a yi kokari a hada don a fito da maganganun Allah ubangi samu dace abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuma Allah ya ba mu ladan abinda muka muka kuskura Allah kiyaye kuma Allah ba mu zaman lafiya ka samu sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a nemo taimakon dole ba zan tashi ba sha nemo taimakon ka kira